yanzu haka dai an soma mai da martani ga kalaman shugaban hukumar zaben najeriya inec farfesa tahir jegare ke cewa kawai yanzu ma hukumar bata da masaniya game da batun tsige gwamnan adama murtala yako da yan majalisar dokokin jihar suka yi yau fiye da mako guda a bisa doka dai akan gudanar da zaben cika gurbi ne cikin kwanaki casa'in da zaran an samu gurbin kujerar gwamna to sai dai kalaman shugaban hukumar zaben ya soma jawo martani honorable ibrahim bafa waziri wani tsawon ɗan majalisar dokokin jihar adama ya ce fa kalaman hukumar zaben na da ayar tambaya yake a najeriya a abin da ba taɓa yin sa ba wannan kuma yana ɗaya daga cikin su in ba dai da a ce kamar kotu ne ta ce eh to kotu za ta iya yi ko ba taɓa yi ba amma ba yadda majalisar za ta ɗauki wannan nauyin ta tsora a wuyan da ta ce ana sanar da hukumar zaɓe cewa ta cige gwamna mataimaki ya bar kujerarsa ai sun gani an rantsar da an rantsar da eh, wannan ai eh, acting gwamna ai sun gani a tv sun gani a jaridu kowa da kowa ya sani a najeriya sannan su ce suna jira kuma wa zai sanar da su a gaskiya da sabila ban tsammani wannan suna so su ga kansu adalci ba dai su ma sun munafisan da ake sawa mutane da har labaru iri iri cewa shi wanda yake zaune kan kujerar mukaddashin gwamna yana so kar a yi zaɓe a bar shi karasa kuɗe ya karasa sauran watanni goma sha da babu mai wangoron da rage wanda kuma haramtaccen abu ne tigewa ma haramtaccen tigewa suka yi sannan suna so su zanna kan kujera kuma su sake ci gaba da haramtaccen aiki ɗin Allah ta kuma za mu taɓa yarda ba za mu tabbatar da mun fito kwanmu da gwargwatar mu ko zanga-zanga wani iri za mu yi za mu tabbatar da cewa cikin kwana sayin an yi zaɓe jihar Adamawa kuma a dole a dole a tabbatar da an yi gaske. haka su ma masana haka shari'a irin su ba son da wugira sun ce ba za su ma kalubalanci duk wani mataki ne da ka iya dakatar da zaben cika gurbin to yanzu abun da yake ciki shine majalisar dokoki na jiha ta ɗauki mataki a gaggauce eh, ta shaidawa eh, ita INEC sannan shi gwamna mai rikon kwarya eh, sakatarensa yanzu dole ba shi umarni ya rubuta wa INEC a hukumance akan cewa babu fa gwamna zaɓeɓɓe a Adamawa daga rana kaza Meriko ne abun da ya kamata a yi kenan idan har ba a ɗau mataki an shaida musu ba zuwa litinin to bi lahi kafin juma'a mu ma za mu garzaya kotu yayin da wannan ke faruwa tuni har jam'iyyu da kuma 'yan takara ma suka fara daura da shiga zaben cika gurban honorable binta masu garba da ke zama shugaban jam'iyyar apc a jihar adamawan ta ce duk da sun garzaya kotu suna ma kalubalanta tsige wanda aka yi wa yakutun farko su kan sun shirya wa shiga zaben doka ya faɗa inda tsarin da ya kamata a tsige gwamna an bi shi ne ba a bi shi ba so wajibi ne yanzu tunda su ne masu dukiyan su ne da masu masu masu eh, yan sanda da polisawa da sojoji mun basu amma ya kamata mu je mu nema incin mu inda aka magana a kotu Allah bashi shi in muna kotu ba mu samu inda za a samu ba kuma aka ce mu fita cikin zabe sai mu zo na muna ce ba za mu fita ba za mu fita zabe kuma Allah ya yarda tunda shi ba a zalimin mutum bane kuma shine yake bada mulki da wanda ya so a kowane lokaci mun dogara a kansa in lokacin da ya zo kukan mu guda daya ya Allah ka ji to eh, mutanen APC a jihar Adamawa a wannan kasan nan ka nuna muna gidan rahama kukanmu ne ka kawo muna mutum da mutanen adamawa za su amince za su so mu kai labari to sai dai kuma tuni har wasu kungiyoyi suka fara fitowa suna neman mukaddashin gwamnan jihar dan jam'iyyar PDP Honorable Ahmadu Umaru pintiri da ya zace yayin da shi ko a bangare guda ke saba layar ganin PDP ta lashe zaben da za a yi with God in mind we will take our party the People's Democratic Party to a greater height in Adamawa state yanzu dai an zura ido ga koma yaushe ne hukumar zaben kasar za ta sanar da ranar da za a gudanar zaben cika gurbin ko kuma a'a ibrahim abdullah zai zo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya